littafi mai tsarki, buƙatar yin tafiya da Allah. Isra'ilawa sun zama marasa jituwa da Allah bayan mutuwar Joshua. Duk da alƙalai da yawa waɗanda suka yi ƙoƙarin kiransu don yin oda, sun kiyaye ayyukansu na mugunta har Allah ya wadatar, kuma ya hore su, ya nisanci kariyarsa, kuma ya ba su damar wahala. Don haka, abokan gaba suka yi ta birgima a kansu har sai sun tuba a ƙarshe sun fahimci kuskurensu kuma suna kuka ga Allah na neman taimako Isra'ilawa sun yi kuka suka ce mun yi maka zunubi ga ma mun bar abin mu, muka bauta wa Bal'al sai Ubangiji ya ce wa Isra'ilawa shin ashe ba ku cece ku daga Masarawa ba da na Amoriyawa da na Ammonawa da na Filistiyawa haka kuma Sindinoyawa da Amalekawa da Mannun sun zalunce ku, amma kuka yi kuka gare ni, na kuwa cece ku daga hannunsu, duk da haka kun rabu da ni, kuna bauta wa gumaka, saboda haka ba zan sake ku ba, ku tafi ku yi kuka ga gumakan da kuka zaɓa, bari su kubutar da kai a lokacin wahala. Isra'ilawa suka ce wa Ubangiji, Mun yi zunubi, ka yi mana yadda ka ga dama, kawo mana yau muna roƙonka alƙalawa goma ɗigo goma goma sha biyar ko yaya Allah ya yanke shawarar nuna alheri ga yaransa ya gafarta zunubinsu ya kuma mayar da su darasi mu kiristoci su ne idanuwan Allah kuma muna mora fa'idodinsa sosai a halin yanzu ubanmu na sama ba zai gamsu ba idan muka bi halaye na zunubi yana iya rage fa'idodinsa a rayuwarmu har sai mun tuba daga zunubanmu. Don haka, an ƙalubalanci dukkan masu bi su yi tafiya tare da Allah da aminci domin mu iya mora alherinsa da nagarta. Addu'a, ya Allah, na yanke shawarar bauta maka da aminci, na tuba daga zunubaina, kuma na juya gaba ɗaya baya ga halayen zunubi. Daga yanzu, zan sa ku farin ciki ta har yin rayuwata, yarda a gabanka, da fatan za a bani alheri don kiyaye alkawura, kuma bari in karɓi amfaninku, domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin bukatata. Amin.